أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يا مسلمين السلام عليكم wannan marice na asabar yau ya yi daidai da sha tara ga watan ɗaya watan al-muharram na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka koma shi Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da ishirin da biyar ga watan sha biyu na bature na shekarun haihuwa annabi Isa shekara dubu biyu da goma. Muna cikin darasin wannan littafi ƙasafin jala wanda yake sharhi ne na aqidatul mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab a wannan masallaci na bakin tsohon babbar tashar marabi wanda yake darasin na yau shine darasi na shida in sha Allah abin ya ba ƙara da yawa yau za mu tashi inda malam ke bayani yana da gaskiya da ahlus sunna wani jama'a yarda da yin imani da cewa littafin Allah Allah ya tsare shi ko kuma Allah ya tsare wannan addini baki ɗaya ya tsare Qur'ani ya tsare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanadi wasu malamai da ke tsare da Qur'ani banna ba za ta shigo gaba ko baya ba ya ya tanadi wasu malamai da ke tsare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banna ba za ta shigo gaba ko baya ba Allah ya yi magana abincin ko kuma innan ne da ta san masu hawan jini wannan abin sai zama matsala kuma kafa sun musu sannan saboda haka fa hafizallahu tabaraka wa ta'ala al-qur'ana Allah ta'ala ya karya Alƙur'ani mai girma alam yastati ahadun min a'da'ihi wani ba zai sami iko ba daga cikin makiyalai an bi bisuqin aw yanqusa minhu harfan aw yazida fihi harfan da zai ba wani daga cikin makiya ba zai iya abin da ya da hankali ne wanda ga cikin makiya ba zai iya wato ya kawo wata ɓanna da alƙur'ani ba ko ya rage wani abu ga alƙur'ani ko in cire lasifikin gaba na ci gaba tun da ba wani abu ne mai ko ya rage wani harafi cikin alƙur'ani mai girma ko ya ko ya ƙara wani harafi ciki ba ki alqur'anu mahfuzan bihamdillah sai Alƙur'ani ya wanzu tare da godiyar Allah a wasunna ita ma sunna sai ta zama hafuza ita ma ta zan alarra a wurin Allah kazalika kamar haka na la tajtami'u inda shakhsin wahidin sai dai sunna din ba za ka same ta ba ta tattaru duka a wurin wani mutum guda sai ya zan ya san wata sunna bai san wata ba kamar da imamu Shafi'i ya faɗa cikin hadisin shi yace babu wani mutum ba sai wani abu na sunna annabi ya koyi gari wala takharij amma jami'il umma amma ita sunna din ba za ta hita ba daga dukkanin al'umma annabi a ce ba santa ba a'a sai dai zan wani abu na sunna ya boyi gare ku amma wata al'umma da ke wata nahiya ta gari ko wata nahiya ta duniya sun santa. kai ka san wani abu na sunna amma wani abu ya ce maka na sunna amma shi wancan ya san shi kenan wannan akan faɗa Allah da na inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun lalle mu wato mu za mu tsare wannan zikir shine addinin baki dai alƙur'ani ko sunnan annabi kuma mu masu kiyayewa ne gare shi ina san kai ku ɗauki hankali na wanda yamma makaro in bai san wurin ba ya bari har karshe ya ba ya tsallake ba ni na san abin da nake yi ba ya tsallake ba ku bari har karshe ku bari har karshe sai mu zauna mu tattara Allah Allah kenan idan eh, nasi ana samu wurin wani sashe na mutane min al-mutahhara ana samun sunna tsarkakka ma la yujadu inda al-akharina abinda ba za a same shi ba wurin wani da ba su ba da Allah ko da Allah ku yi hakuri ku yi hakuri har mu je kace ku hakuri har mu je kace zan dauka hankali na wa hakaza fa hiya mawjudatun fi majmu'il umma kamar haka sunna za ta zan saman ma a cikin dukkanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kamar yadda aka bayyana a iya samun ta wurin wani ya zan ba a same ta wurin wani kenan wani sashe na sunna zai koyi ga wasu amma wasu sun san shi wa ayya Allah wa tabaraka wa ta'ala ulama ma Allah ya tanadi malamai rabbaniyina wanda yake masu tarbiya masu karantarwa bazalu juhudahum sun baza kokarin su fil ilmi wajen neman ilimi wastasmaru awqatihim fil inayati bi tafsir al-Qur'an al-Karim sun yi amfani da lokutan su cikin runguma da kula da tsarewa game da tafsirin alqur'ani mai girma wa fil inayati bi jam'i sunnati al-mutahharati da cikin kula da kiyaye tattara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsarkakka wa tamyizu sahihiha min da'ifiha da kokarin rarrabe ingantattatta da wadda ba ingantatta ba wadda ba magana annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ana nihin malaman hadisi kenan wancan kuma ana nihin malaman tafsiri فنفع الله تبارك وتعالى بهذا الوحي نفعا لا نظير له وتهني حكا sai Allah ya amfani wannan al'umma da wannan wahayi ya amfani al'umma annabi Muhammadu amfani wanda babu wani amfanin da zai kai kamar shi na'am malam yace Na fa'allahu bihi man sha min hadhihi al’umma, umma Allah ya amfani wanda ya so ya amfana a cikin wannan al'umma wa na biha ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana nihin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfani wanda ya so ya amfana da kiyaye sanin tafsirin Qur'ani na gaskiya da sanin sunna ta gaskiya da kiyaye ta da aiki da ita sallallahu alaihi wasallam wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam humul ladina ba'da nabiyina alaihi salatu wassalam wa hum ala wajhil ardi su suna akan bisa bayan kasa a lokacin ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama kulluhum mutalabuna bil amri bima anzala Allah tabaaraka wa ta'ala dukkaninsu ana neman su abin nema ne da yin aiki da abin da. Allah ta'ala ya sarkar da shi ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'an abinda Allah ya sarkar da annabi Muhammad baki dai shine alqur'ani mai girma da sunnar shi ingantatta sarkarka wala uzra li ahad babu uzri ga wani mutum dai fil khuruji cikin yace ya hita an shari'atihi daga shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kirista ne ko ba yahudi ne ba kai ba cewa annabi wani kake bi in dai baka ba annabi Muhammad ba kafiri sunanka la yahudiyya wala nasraniyya babu wani bai hudi. babu wani kirista wala ay sahibi rihlatin min nihal babu wani mabiyin wata aqida daga cikin aqidodi fa innahu la ya'dhuru bi mukhalifati ma awhahu Allah ila nabiyyi rama kenan bai da uzuri babu wani daga cikin su da zai saba ma abinda Allah ya yi wahayin shi zuwa ga annabar rahama wal huda annabin shari'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ba ka da wata dama cewa ka saba ma abin da Allah ya wahayi shi zuwa ga wannan annabin rama annabin shari'a annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa alihi wa sahbihi wa sallam faman abada Allah mala yace to kenan duk wanda ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala ya gairi hada shar'i asharif ba da wannan shari'a mai daraja ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama allazi anzalahu Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba da wagga shari'a da Allah ya saukar mu annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ma qabila Allah min ibadatahu Allah ba zai karba wannan ibada ta shi ba wa ma zalika ba kuma abin da zai hana a karbi ibada sai illa li umumi risalatihi wa shumuliha sai dan gamewan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dan umumin manzancin shi da gamewar manzancin shi wa annaha da cewa shi wannan manzanci nashi risalat lil arabi wal ajami wal qasi wal dani wal zakari wal unsa sai dan kasancewarsa manzanci ne da aka aiko shi da shi zuwa ga jinsin larabawa da ajamawa da duk wani mutum da ke nesa garin maka duk iyakan nisan duniya da na kusa namiji ne ko mace ne baki ɗai manzancin zuwa gare su ne duka wari ko baki baki ɗai da kowa an aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare to dan haka idan ya kauce yace yayi aiki da shari'a wani annabi da ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to Allah bai karba ibadar shi li Allah dan lalle Allah tabaraka wa ta'ala qala ya faɗa cikin littafin shi mai girma qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an suratul a'raf wato aya ta ɗari da da hamsin takwas. Allah ya ce ma annabin shi ka gaya ma duniya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulillahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki dai Allah ya aiko ni zuwa gare ku baki dai wa ƙala, kuma yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa Nazira. ba mu aiko ka ba ce sai baki ɗaya ga mutanen duniya kana mai bishara ga wanda ya karɓa kira da cewa zai samu aljanna zai tsira wa naziran kana mai gargadi ga wanda ya kauda kai cewa yi hankali zai zan dan wutar jahannama wannan suratul sabat aya ta 28 wa qala kuma Allah ya faɗa cikin littafin shi yace tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna alami alamin nazira albarkashi ta bayyana girman shi ya ɗaukaka wane ne shine Allah wanda ya saukar da littafin shi musan bawa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yakuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadi ga duniya baki dai wannan shi ke nuna annabi Muhammad annaban duniya ne baki daya kwari ko baki gabacin duniya ko yammacin duniya ko kudancin duniya ko arewacin duniya baki daya duk wani dan adam da ke rai ko aljani annabi Muhammad ne manzon shi a wannan zamani har kiyama ta tashi wannan aya suratul furqan aya ta farko Wal'alam, in aka ce alam da ya ce lil alamina kullu ma fi wallahi duk wanda ba Allah ba shine alam alitta kenan tabaraka wa ta'ala wa qala nabiyyu al sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi nafsi bi ina rantsuwa da wanda raina ke ga hannun shi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wani mutum dai da zai ji labarin aiko ne cikin wagga al'umma ma'ana al'ummar duniya kenan mutanen duniya kaf da ke da rai a bisa bayan ƙasa a sadda aka aiko shi ko zuwa tashin kiyama yahudiyin A wani ke ba yahudi ne ko kirista ne thumma mutu, sannan ya zo ya mutu walam yu'min billazi jitu bihi kuma bai yi imani da abin da zo da shi ba bai yi imani da qur'ani ba bai yi imani da addini na ba wa fi riwayat a wata riwaya ce ai billazi ursiltu bihi bai yi imani da abin da aka aiko ne da shi ba illa kana min ashabin nari face sai ya zan dan wuta mun ji wannan ko kenan kirista bai da iko ya ce ai shi linjila yake bi ko kuma ya tattara alkawali tsoho da sabon a attaura linjila da sauransu duk ya gangama yana biya saboda haka ya tsira a a wannan shari'a ta kasance mansuka da risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a an shahita da zuwan manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda bai baro ta yazo bi karantar wa annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kafiri sunan shi dan wuta wannan hadisi muslim ya hitar da shi daga hadisin abi huraira wa qala an-nabiyyu eh, fala waja ya wana karanta wancan fala waja sahiha babu wata hanya ingantatta babu wata huska ingantatta liman yaqulu ga wanda zai ce ana abudullah ni ina bautar Allah ne ala alkitabi almunazzal ala Musa wa huwa at-Taurat ina bautar Allah ne bisa ga littafin da aka sabkar ga Musa shine at-taura awal injil almunazzal ala isa ko kuma ina bauta Allah ne har kenan eh, alal injili wa bisan littafin injila almunazzali ala isa wanda aka saukar da annabi isa alaihi alaihi wassalatu wassalam la qabula li hadha al-uzri malai yace babu karba da wanga uzurin wannan uzurin shari'a ba ta yarda da shi ba wala wajhalahu kun bai da wata hujja ba wata hujja da zai aiki da ita a karba bi anna Allah arzama hadhihi umma dan Allah ya lazumta ya tilasta mu wagga al-umma ma'ana wa'anga mutane da ke da rai bayan kasa tun daga aiko annabi Muhammad har duniya ta tashi duk wani mai rai Allah ya lazumta mishi kullaha dukkan su an yattabi'u akhirar rasul tabi manzan karshen manzanni ya aikowa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam alladhi ja'ala Allah min khasa'isihi umumi risalatihi wa shumuliha فلا تقبل عبادة بما في التوراة وهي محرفة ولا في الإنجيل ولا غيرها من الكتب kenan wannan annabi wanda Allah ya sa daga cikin kasa'is ɗin manzance shi abinda manzance shi yake banta da shi akwai gamewa shi manzancin akwai wato haɗewar manzancin baki ɗaya ga duniya fala tuqbal ibadatun ba za a karɓi wata ibada ba bima fit tawrati da abinda kai hujja da shi cikin addaura ka bauta ma Allah da shi ba a karba ya muharrafa addaura a yanzu taurin kiristoci an canza ta daga yadda take a zamanin annabi Musa wala fil injili bale kace kai aiki da abin da ke cikin injila ta hannun kiristoci a yanzu wadda take ita ma an canza ta yadda take a zamanin Isa kun ma ba a canza ta ba an shahe hukuncin ta wala gairi aminal kutubi bale wani wannan daga cikin littafan da Allah aiko gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yes mala ce to kenan inna ma kana min al-kutubi al-mutaqaddim sahihan huwa mansukun bi shari'atin bi shari'ati man unzila alayhi al-furqan duk wata duk wani littafi daga cikin littafai da suka gabata abin da ke ingantacce ciki huwa mansukun to an shaye hukuncin shi bi shari'ati man unzila alayhi al-furqan an shaye hukuncin shi da shari'ar annabi Muhammad wanda aka sabkar da wannan furqani gare shi aka sabkar mai wannan Al-Qur'an alqur'ani ne wa ma kana muharrafa batila abinda kawai yanzu an riga an canza ma ma'anar shi yadda ke zamanin Musa ko zamanin Annabi Isa ko zamanin annaban da za a ci an aiko wannan littafi to wannan ba ta ce ne tunda an canza shi ma kada wajaba radduhu wal insan bi hadai sayyid walad adnan Idan wajibi ne kai watsi da wannan magana warta an shahe hukuncin ta ko kuma an canza ma'anarsa warta ana danganta ta ga wani annabi da ya gabata wajibi ne kai watsi da ita ka yi riko da shiriya ta shugaban wani da warda mun gane ko yace fasarat hadhihi da umma sai ta zan wannan al'umma ismaini ta kasance kashi biyu akwai ummatu awata, wa ummatu ijaba A kullu al-khalq بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام duk wata halitta kaf ta ɗan adam da arjan bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muluhum ummatad dawa yana game su kiran su da sunan al'umma kenan ummatad dawa ai anna da'watar rasuli sallallahu alaihi wasallam ammatun kenan da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira ne manzancin shi amma ne ya game baki dai ghaira anna minhum man istajaba sai dai cikin al'ummar wanda aka aiko shi cikin su tun lokacin haihuwar shi da ya zama zo, daga nan zuwa tashin kiyama dukkan su al'umma guda ake ce musu to ana ce musu al'umman manzan Allah amma al'ummar da'awa na an dunkule su anna minhum man tajaba cikin su akwai wanda sun karba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za a haihuwa nan gaba su ma akwai wanda za su karba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humul qalil amma yan kadan nan in an danganta ga yawan jama'ar duniya wa haula ummatul ijaba wanda suka karba ko yaushe su ake ce ma ummatul ijaba al'ummar da ta karba kira wa minhum man arada an hadhihi da'watul mubaraka daga cikin su akwai wanda zai kawo da kai ga wannan da'awa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cike da albarka allati fiha ar-rahmatu wal huda wan nur wadda ke cike da rahama da shari'a da haske wa hiya tariq al-musil ila ridallahi wadda ke ita ce hanya mai sadarwa zuwa samun yarda Allah wa dar karamatihi wadda shiryar da kai zuwa ga gidan karama na Allah ila jannati ila jannati arduha as-samawati wal ardi war za ta kai ka zuwa ga aljanna wadda fadinta ya bi kasan fadin sama da ƙasa wal kathir arada anha yawa sun kawo da kai ga wannan da'awa sawa kana fi ahadin nubuwati shin diddai ne sun kasance a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ba'daha kowa da za su zo daga baya wa kullama ja'a amun sai zan koyaushe wata shekara ta zo sabuwa illa wa huwa sharrun min alladhi qablahu sai ta zan ita tafi sharri daga wadda ta wuce ta sahabbai su ne ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sannan masu bi musu sannan masu bi musu sannan karnuka su zo na mutane su lalace zama makaryata zan su zan hasan duniya haka annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam to kenan wal qalilu istajabu kaɗan kaɗan sun karɓa fa sun mu ummatul hijab to su aka sama suna ummatul hijab al'ummar da ta karɓa kama asalaf kamar da zance ya gabata Malam yace kamar da na gabatar thumma ummatul hijab hiya allati iftaraqat ila thalath wa sab'ina firqa kullaha fin nar illa wahidatan wa hiya al-jama'a sannan wannan al'ummar ta karɓa kira kuma ita ce za ta komo ta kasu gida saba'in da uku. jama'a mun sa mu kalli wanga wurin da kyau su wa'anda suka karba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su ne musulmi ba to kuma su ne za su koma su kasu kashi 73 kamar da ya wadi cikin hadisi kullu hafin nari dukkan su zan cikin wuta illa wahidatan sai kashi daya wahiyar jama'a su ne wa'anda za su zan jama'a ta za su tsira burkadin najiya ai man kana ala mithl ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana alaihi annabiyu alaihi salatu wa wassalam wa ashabuhu alkiram su ne wa'anda suka yi haƙuri suka daure suka bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne masu girma suka kasance akan shi a zamanin su to wa'anda suka zan haka su kadai ne za su tsira kun bai ji wannan maganar anan bayan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan daga zamanin da ya aiko shi har kiyama ta tashi duk wani ɗan adam da zai zan mai rai bisa ban ko aljanna to al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam To amma sai aka kasa su kuma gida biyu, aka ce akwai wa'anda sun karɓa mishi, sannan akwai wa'anda sun kiya mai sun kafirci. Wanda suka karɓa mishi, su ake ce ma ummatul ijaba. Wa'anda suka karɓa mishi ba, su ake ce ma ummatul da'awa. In an game su duka hadda wanda suka karɓa, duka sai a ce musu ummatul da'awa. In aka kasa su, wanda suka karɓa su ne ummatul ijaba, al'ummar ta karɓa. Kun gane ko? Yawwa, to wa'anda suka karɓa din, su ne suka karɓa sunan musulmi kenan. Musa ka ce su kuma annabi ya faɗi cikin hadisin shi za su kasu gida saba'in da uku kowane na ganin cewa shi ke bisa daidai kowane na ganin cewa shi ne bisa daidai amma kashin nan saba'in da uku kashi saba'in da biyu yan wutan kashi ɗaya zai tsira wanda yake annabi cikin hadisin shi yake su ne jama'a aka tambaye shi su wane su sai ce wa'anda suka yi haƙuri suka rayu a addini bisa ga abin da na rayu akan shi ne da safai na to kaga shi kenan maza Allah ya fassara masa yanzu duk wani wanda zai zan abokin ta ya ka addini za ka tsaya ka kalli yana bisa abin da annabi yake akai shi da safai ne a zamanin shi ko ko bai bisa akai ta haka za ka auna kowace al'umma kenan ba daɗin baki zai kiro ka ba al'umma ba in suna sai suna aikin addini a'a menene suke akan shi ba ke ya kaga su zai saka ware daga cikin su ba a'a za ka dora menene suke akan shi in suna bisa abin da annabi ke kan shi da safai ne to za ka yi hakuri kai addini tare da su don ka samu ciya tare da su in ka ba su bisa abin da annabi yake kai shi da sahabbai ne biye da kake son su biye da suke daɗin baki biye da suke da kan yan baki dole ka bar su dan ka tsira ka lalabi wa'anda ke bin abin da annabi ke kai shi da sahabbai kenan da aiki ne za ka gane suwa ne na kwarai suwa ne miyagu ba da daɗin baki mun gane wannan muna fahimta ko ba mu fahimta wannan mutane wa'anda suka rayu akan abin da annabi ya rayu akan shi da sahabbai na malam yace wa ala ra'atihi bisa ga jagoranci kan gabasu al'arba'atu al-khulafa halifofi guda hudu na jagorancin wannan tawaga Abubakar da Umar da Usmana da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in wa kulluhum kiram dukkan halifofin ga guda hudu dukkaninsu masu daraja ne wa kulluhum kudala dukkansu masu falala ne gaira annan sai dai kama sabaka kamar yadda ya gabata fitnatani wa sab'una firqatan fil nari sai dai mu sani kashi saba'in da biyu wa ‘yan wuta ne. Kun gane ko? Musulmi za su kasu kashi saba'in da uku, kashi saba'in da biyu ‘yan wuta ne. Wala yi hakama alayhim jami'an bil da fil nari. Amma kuma? ba za a yanke hukunci a kan su baki ɗaya ba ce da wama duka za su yi cikin wuta. Su wani suka shiga wuta da. Kama huwa mazhab ahlus sunna wal jama'a. Kamar yadda haka mazhab ahlus sunna wal jama'a take. Walakin man khalafa ta'ifatan najiyatan mansura amma duk suka saba ma jama'a wanda za ta tsira wanda Allah ke ba taimakon tsayuwa akan addini na gaske fi kulli shay'in cikin dukkan komi duk suka saba ma wannan jama'a cikin dukkan komi min usulul dini na usulul shi na aqida wa furu'ihi da furu'a wa uquqihi da haqqoqin shi kuma mukmalatihi da duk abin za a ciya mai kammala addini ne suka saba musu ciki fakada karaja min da'iratul islam duk suka zan haka to sun hita daga da'irar musulunci sun zan suna kiran sunan kansu musulmi ne amma kafare. kamar ɗaifa ahmadiyya yan ahmadiyya masu cewa sun yi suna da sabon annabi gula ahmad gulam alqadiya ne sun saba wa musulmi cikin dukkan komi saboda haka malaman duniya suka yi ittifaqin cewa kafirai suna nan sun kunno kai cikin kasar ne suna tayin masallatai da sunan musulunci sun yi shiga burtu annabin sa asalin Ingila da kera shi dan wato kokarin wargaza haɗin kan musulmi a duniya kamar yadda suka yi yawo da yakin mulkin mallaka suka mallaki kasashe to haka suka hiddo wannan sabon annabi fil suka kashe mai kuɗi suka sa mai jami'an tsaro don su kawo rabuwar kanun musulmi a duniya to ire-iren wannan suka saba musulmi cikin dukkan komi kawalan waye da magana guda ba ta buƙatar tawili kawai kafirai ne a wurin malamin musulunci duka baki ɗaya duniya saboda baki ɗayan malaman duniya na musulmi sun tsaya kan cewa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi duk wanda ya da Allah ka kafin ne to fa yau kam alaihi bil qulud bin nar to irin wannan ki za a yanke hukunci game da suciya su in sun shiga wuta ba sai ba? kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal mujrimina fi azabi jahannam khaliduna lalle mujrimai a cikin wata jahannama in sun shiga su masu dawwama ne la yufattaru anhu wa hum fihi mublisuna ba za a musu raguwa ba za a saurara musu ba cikin wutar jahannam za a zama masu rudewa in azaba ta kan yi wannan suratul zukhruf daga 74 zuwa 72 kenan wanda kawai duka sako ne ya kai shi a aqida bai yi abin da zai hita daga da'irar musulunci ba in sun shiga wata su za su hita da gurgurdan laifin su ini mala yace wa man kana min ashabil ahwaj wal bidai wa kaba'ir az-zunubi amma duk wanda ke cikin kashin ga 72 daga cikin ma'abuta san zuciya da bid'a da manyan zunubai allazina lam tukhrijuhum bid'uhum wa ahwa'uhum wala mubiqatihum min da'iratil islam wanda bid'asu bata hidda su daga da'irar musulunci ba san zuciyarsu bai hidda su daga da'irar musulunci ba dukkan wani abin suka aikata na kaba'ira bai wato bai hidda su daga da'irar musulunci ba wa hum to su wa'annan ala qadarin azimi wannan suna dai fasa hadari mai girma na shiga wutar jahannama da zama cikin ta lokacin da Allah zai yi su gwargwaron laifin su su wa tatal mashi'atil ilahiyya suna karkashin mashi'a ta Allah wa kullu man mata ala dinil islam mana yace aqida ta ahlus sunna wal jamaa wadda Muhammad da Abdul Wahhab ya sai akanta shine duk wanda ya mutu bisa ga musulunci walam ya mutu alal kufri al akbari aw shirki al akbari bai mutu akan kafirci mahi girma ba bai mutu akan shirka babba ba awon nafaka da itikadi bai mutu akan munafici na na itikadi ba wa ta ta mashi'atillahi wannan yana karkashin mashi'a Allah ba ka ce mishi wanda zai dawo mawuta yana karkashin mashi'a Allah azza wa jalla in sha afa an in Allah ya so zai iya yahi mishi wa in sha azaba in kuma Allah ya so zai iya mai azaba da kadari ma jana da gwargwadon abin da yayi na laifi wa ma'ali kullu muwahhid shi mai tauhidi kowane mai tauhidi shi karshe wa musallin aljanna kenan duk wani mai sallah duk wani mai tauhidi makomashi aljanna amma in ya zo da wani laifi na kaba'ira ko wani laifi ne da zai iya zamanar da shi wuta to zai zamana wuta gurgurun laifi shi kama fi nususil wa'adin lati fahamaha ahlus sunnati wal jama'a kuma yadda yake cikin nassoshi na alkawarin tsira alkawarin tsira ga wanda ba da su da kafirci gobe kiyama ba wa'anda eh, ahlus sunna wal jama'a suka fahimta wa amilu biha wanda suka yi aiki da ita wa allamuha nasa wanda suke karantar da mutane ita wa minha daga cikin nasoshin qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam fada annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace ja'altu shafa'ati li alil kaba'iri min ummati na sanya ceto na ta kasance domin al'ummata masu kaba'ira domin waɗanda sun su musulmi ne amma zamanin suna raye sun aikata kaba'irori da bata yadda su daga musulunci ba to zan sa ceto na gare su gobe kiyama in roki Allah ya tseratar da su daga cikin wuta kun gane ko yana za a zauna a wuta sai dai ce dan manzon Allah ya tsare su to wannan wa'anda suka mutu da musulunci ke ba su yi abin da ya hidda su daga musulunci ba wanda kawai yayi abin da ya hidda su daga musulunci in ya shiga wuta abada shine bambanci tsakanin musulmin da ba kafiri ba kenan bai mutu da shirka ba wanda ya su daga musulunci da musulmin da wanda ya mutu bisa shirka shi ba cikin layin musulmi ne kenan ko a gobe kiyama Allah ya bambanta tsakanin musulmi da kafir ba dai suke kafiri zai dawo cikin wuta musulmi kau ƙarshe zai fito ya komo aljanna wannan hadisi Abu Dawud ya hitar da shi eh, lamba hadisi ta dubu bakwai da talatin da tara Tirmidhi lamba hadisi ta dubu biyu da hudu da talatin da biyar daga hadisin Anas dan Maliki munazir bin Albani ya inganta cikin sahih Jami lamba hadisi ta dubu uku da bakwai da sha hudu kenan wannan aqida ahlus sunna wal jamaa aqida Muhammad dan Abdul Wahhab wa bil hadith al ilahi malam yace kuma ya zo a cikin hadisi kudus ya qulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala na cewa shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyyuna wa shafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamar rahimin fa yaqbadu qabdatan min an-nar fa yakhruju minha aqwaman lam ya'malu khairan qad qada aduhum gobe kiyama Allah zai ce mala'iku sun yi ceto da yake mala'iku za su yi ceto mumune za su yi ceto annaba za su yi ceto shi ma Allah zai nashi to in kowa ya gama sai Allah ya ce shafa'atul mala'ikatu mala'iku sun yi nasu ceto sun gama wa shafa'an nabiyuna annaba sun yi nasu ceto sun gama wa shafa'al mu'minuna mummune sun yi nasu ceto sun gama wa lam yabqa ba wanda ya saura illa arhamur rahimina sai Allah mahijin kan masu jin kai ba ya kabi duk abdaka minan nar sai Allah ya yi wata damka da hannun shi da ba mu iya kiyaye shi daga wuta fa ya tarju minha ya damka da hannun shi wanda ba mu iya kai fiye shi sai ya damka cikin wuta aka mai damko wasu jama'a daga cikin musulmi masu laifi lam ya'malu khairan qad wanda ba su ma aikin alheri ba amma dai sun mutu akan musulunci ko kun gane sun mutu akan musulunci amma ba su da wani aikin alheri kada aduhu ma har sun zanga wai sai ya damko su to wannan shi ke nuna cewa kenan duk wanda bai je da kafircin da bai je da kafirci ba da ya hinda daga musulunci to zai iya zama wata gwargwadon laifin shi wannan hadisi shi ma bukhari ya yi da shi cikin sahih nashi muslim ma ya da shi cikin sahih nashi daga hadisi abi sayyid al-khudri hadisi ne ingantacce ko ban ahlus sunna wal jamaa wa zalika fadlillahi tabaaraka wa ta'ala malam yace wannan yana daga faralan Allah tabaaraka wa ta'ala wa rahmatu yana daga jin kan Allah wa hadha tafdil baki an yufahama wannan faralan yana da kyau a fahimce ta hatta ya timma jam'u bayan nususul wa'd wal wa'id har ayi kokari a cika hada kanun nasoshi da suka zo game da alkawalin tsira da wanda suka zo da alkawalin azaba wala bagi da talibil ilmi baya halatta baya kamata ga ma'abucin ilimi an yi kuzo nususul wa'd yayi riko da nasoshin da suka zo da alkawalin tsira kawai ya ta kwadaitar da mutane har ya nuna kawabba wanda zai halaka daga kawai nasu filma asi wannan ya sa mutane su abuka cikin sako su yi tai yuduna mubalata ba tare da kula ba wala hisab kawai shi ta ganin ta abin da suka aikata su su tsira wala ya kuzu bi nususil wa'i eh, kun bai kamata ba ko ya koma ya riki wato nasoshin da suka zo da alkawarin azaba fakat su kadai bai jirri zalika ilal ya'as wal qulud har wannan ya sa mutane yanke tsammanin samun tsira wurin Allah da yanke a to kenan ana magana ne game da ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya haɗa kanun nasoshi wuri ɗaya kar ya zo kawai ya yi ta amfani da ayoyi da hadisai irin wa'anda alkawalin azaba kaɗai suke suke ambata sai ka kawo ba za ka fiye a hadis da kawo ayat da kawo kawai ya zan su kaɗai yake ma mutane bayani ya kawo da kai daga hadisai da ayoyi su kuma na rajaki sannan kuma ya wannan wannan kenan in aka zai sa mutane haka yanke tsammanin rahama Allah ko kuma ya yi amfani da ayoyi da hadisai masu maganar da jari masu gana masu nuna za ka tsira ta kowane hali wannan sai sa mutane su abuka cikin sabo su ta ganin duk abin da suka yi ma su tsira ina a haɗa su wuri ɗaya a yi aiki da su iza to shine ma da ya ce wala badda min al-jam'i bayna nususil wa'd wal wa'i al-warida fil qur'an wa sunnati babu makawa game da a haɗa kanin nasoshi na alkawalin tsira da na alkawalin azaba wanda suka zo cikin alkur'ani da sunna dan ayi aiki da su kenan sadda kake raye sa aiki karin jayar da gehen hau gehen ganin ka ba za ka ci da dan kai yawaita aiki na kwarai kuma ka nisanci banna amma sadda ka shiga cikin halin rashin lafiya za ka karin jayar da gehen raja gehen tira dan yi ma Allah kyakkyawan zuwa cewa wanda ya butu ya nasu duk bisa ga hanyar annabin shi zai samu kira dama na ce qawluhu al-iman bil rusuli Lamar da Abdul Wahab cikin aqidar shi da yace yana daga cikin aqidar shi imani da manzanni baki daya yace ar-rusul su cewa lafazin rusul jam'u rasulin jam'i ne na sunan rasul wa hum allazina sune wa'anda istafahumullah tabaraka wa ta'ala sune wa'anda Allah ya zabe su bi kalamihi ya zabe su da yin magana da shi wa anzala alaihim kutubahu ya sabkan musu littattafai su, kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla ya yace Allah yastafi min al mala'ikati rusulan wa min an nas inna Allah sami'un basir Allah shi ke zaɓi daga mala'ikun shi shi ke zaɓi daga mutane yake zaɓin manzanni ke zaɓin manzanni ne daga cikin mala'iku ya sa su masu kawo sako zuwa ga annabawa shi ke zaɓe daga cikin mutane ya zaɓi wanda zai zama annabawa manzanni inna Allah sami'un basir kuma Allah ne Allah mai ji ne mai gani ne ya sufanta kanshi da sufan ji ya sufanta kanshi da sufan gani kuma ta tabbata gare shi wannan shine mazhabin salaf ba sabani wanda ya saba da haka to shikenan ya bar hanyar annabi sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul hajj aya ta 75 eh, wannan kenan malam yace wa ma zalika ba dan wani abu ya zabe su ba dukkaninsu manzannin na mala'iku da manzannin na mutane illa li yuballighu muradan Allah tabaraka wa ta'ala sai dan su isar da manufa Allah tabaraka wa ta'ala ga man khalaqa su isar da ita ga wanda ya halitta isar da ita ga halittun shi wa yad'unahum su kira su ila tawhidihi wa ta'atihi kira su zuwa ga ta Allah da bauta da yin biyayya ga Allah wa man ata Allah da kalal jannata wa man asahu da kalal nara duk wanda ya biyayya ga Allah ya shiga aljanna duk wanda ya saba ya shiga wuta wa man ata al mursalina faqad ata Allah duk wanda ya yi biyayya ga manzanni hakika ya yi biyayya ga Allah azza wa jalla wa man asal mursalina duk wanda ya saba ma manzanni faqad asallaha hakika Allah ya saba ma annahu huwa allazi arsalahu dan su su dan Allah dan su Allah ne ya aiko su kun gane ko manzanni yanzu daga misali idan ka aika yaro can to yi wani da marshi kai na za ka a nan za mu yi can shi ban can sokar wa aiko ka wa ne aiko sai ka kwabi abin da ka aiko shi kan marai yanzu dan wa kamar haka na wanda ya aiko shi amma in kana girma wanda ya aiko shi da ka cewa aiko ba ne aiko sai ka karrama shi yanzu ba shi ne ka karrama ba wanda ya aiko shi ka karrama kun gane ko duk wanda ya saba manzanni Allah ya saba yasa Allah ya ce duk umma ya tsaya rasul fa kada da Allah duk wanda ya biya ga manzo to Allah ya ma biyayya wannan ke wa fitan zi a cikin alƙur'ani ne girma magana ta zo Allah ta'ala ya ce man yuti'ir rasula ba faqad ata Allah duk wanda ya biyayya ga manzon Allah san sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ne ma da wa man tawalla duk wanda ya juya baya ya kiya amma arsalnaka alaihim hafiza wannan ba mu aiko ka ka zama mai tsaro kansu ba suratul nisa aya ta 80 daidai wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin littafin shi kuma yati Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا duk wanda ke yin biyayya ga Allah da manzon nan alif da lam wannan lil ahad manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ke yin biyayya ga Allah yake biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim wannan yana tare da wanda Allah ya ni'ima min annabiyina na annabawa zai tsira tare da su wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina yana tare da salihai wajen tsira wa kana ulaika rafiqa wannan ya samu abokan da sun abokan rayuwa wanda sun kyauta su zan abokan zama zan abokan tafiya suratul nisa'i ayat 69 saboda haka mu bi annaban Allah mu zan cikin tawaga annabawa za su tsira mu zan cikin tawaga siddiqai da shahidai da salihan bayi da za su tsira a wurin Allah wanda Allah ke kallo da haske musu bayan kasa kamar taurari a sararin samani. wa yaqulu an-nabiyyu al-karim sallallahu alaihi wa sallam kuma annabar rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ata'a amiri faqad ata'ani duk wanda ya biyayya ga shugaba wanda ke cikin tahiyar musuluncin nan na al'umma ta hakika ni ma biyayya wa man ata'ani ni ko duk wanda ya mun biyayya faqad ata Allah hakika Allah ya ma biyayya wa man ata amiri duk ya saba ma shugaba na tahiyar asani ya ni ne ya saba ma kai tsaye wa man asani ni ko duk wanda ya saba mini faqad asallaha hakika Allah ya saba ma kai tsaye mun ji wannan aya ta da ma'ana hadisi ya da irin ma'ana aya kuma wannan hadisi shi ma Imam bukhari ya yi tabbaci cikin sahihu Muslim ma ya tabbaci cikin sahihu min hadisi Abi Hurairah daga hadisin Abu Hurairah sai malam yace fata'atul lahi ni'matu wa rahmatu wa tariqun yusil ila rijal wa dar karamati yace ita samun da'a Allah ka zama mai da'a ga Allah wata ni'ima ce wata rahama ce wata hanya ce ne sadar da kai zuwa ga samun yarda Allah da samun gida na karanci daga wurin Allah samun gida na karrama da Allah zai ma wa ma'asiyatin lahi shi kuma saban Allah tabaraka wa ta'ala yujibu maqatahu وسكته وعظيم عذابه في الدنيا والبرزخ kuma yana wajen الله فيكما samun وجب تامك سامو وشن الله أتيوى الله دوشي لي درأتن عذاباتي a nan gidan duniya da rayuwar barzakhu rayuwar kabari da rayuwar gobe kiyama duk za ka da wannan mu kauce mu saban Allah mu yi riko da biyayya ga Allah duk wanda ya samu kanshi mai biyayya ga Allah mai riko da musulunci ya gode ma Allah Allah ya nemi da shi da wata ni'ima da wata rama da wata hanya da zai sami yarda Allah zai sami cinya gobe kiyama idan mana yace to kenan al iman bil rusul yana shi imani da manzanni rukunin min arkanil imani as-sittat rukuni ne guda daga cikin rukunin imani guda shida rukunin imani guda shida ai mun san su al iman billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من ذلك wannan ɗaya ne daga cikin kenan ɗaya ne daga cikin shidda ɗin nan kenan imani da manzanni rukuni ne guda daga cikin rukunne guda shidda na imani ba sallahu rasula Allah ya aiko manzanni baki ɗaya ila ahlil ardi zuwa ga mutanen wannan duniya awwaluhum nuhu alaihi salam na farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salam lamma fasha shirk il ardi lokacin da shirka ta yadu ta kankama ta yadu a cikin duniya arsalallahu tabaraka wa ta'ala nuhan ila alqaumin allazina fasha fihim shirk sai Allah ya aiko annabi Nuhu a cikin jama'ar da shirka ta kankama cikin su ta yadu cikin su wa kana qabla fashaw shirk fashaw shirki sai zan gabanin shirka ta bayyana al'akabai gabanin shirka mai girma shirka babba ta bayyana a cikin wannan duniya ta yadu fi mai nuhin cikin mutanen nuhu to kun harko A shakil bid'a bid'a ta wara yaduwa na sabo surati na sabo surati kulli rajulin min as-salihin arkamtu kafa tan kowani ko butun butuni butun butuni na kowani mutum daga cikin mutanen kirki salihai guda biyar na wancan zamani fi zamanin cikin zamanin su fi majalisi cikin wurin da yake zama bi da zakaru biha amala da kafa wato mutum mutumin shi don su dora muzakara su dora tuno ayyukan su na kwarai a lokacin shi wa yanshatu sai su dora samun nishadi fil ibadatu, a cikin ibada wa abdullah indaha su dora bautar Allah wurin wannan batun bitini wa hasil kissa yadda kissa take ne risalar rusuli domin aiko manzanni wa tabi'ihim da bibiyar baya an wanga manzo ya wuce aiko wanga huwa ga yadda abin yake annahu lamma mata adam alaihi salam lokacin da annabi adam alaihi salam ya rasu baki auladuhu ɗaya eh, zuri'ar shi sai yi saura ɗaya ne suka yi saura ba da bayan shi ashara da kurunin karni wato goma kenan shekara dubu ala dini abihim muka ɗauki duk karni shekara ɗari shekara dubu kenan ala dini abihim suna bisa ga addinin babansu adam daidai abihim adam dinin islam addinin musulunci sab thumma kafaru sannan sai mutane suka kafirta yanzu dama fashar jihar lokacin da jahilci ya yadu a duniya kaga dai jahilci dan uwan kafirci ne kamar da Sheikh Usman Kankoli yace wa kana bulu al-gulu da salihina sai aka samu suna wuce iyaka wajen girmama salihai sai suna maida suna abin bauta kama zakarallahu zalika anhum amai da Allah ya ambata zancen su fi qaulihi azza wa jalla a cikin hadashi azza wa jalla a cikin littafin yace wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa wa la yabuta wa ya'uka wa nasara suratul nuh aya ta 24 ma'ana an aiko annabi nuhu ya samu an ga mutane bayan wucewar nuhu an samu mutanen kirkirke da addini wanda suke da girma a idan mutane ana girmama su sai suka zo suka rasu a cikin lokaci guda da suka rasu sai mutane suka ji sun samu na ƙasa a rayuwarsu sun rasa wani sun rasa wani to yanzu abin da ya kamata a samu gwannai na surarta sura kuma da musu shi ko na laka ko na ko na dukiya sassaka su sai a zo a kafa su a wurin ibada sai a dora ganin su ana tuno ana tuno nishadin ibada in ba da haka ba mutane sai su kan su ragance a dora tuno butun butun malam wani ko butun butun malam wani ko sarki wani wanda yake su ne manya manyan mu na addini muna tuna su muna samun nishadin ibada su akan wanda mun ba suka kafa suka kafa butun butun su to amma ƙarshe aka ɗauki lokaci ya ya zo mamaye da sai yi jikokin su suka ce ma juna ta shi ne ce su wa'anda salihan bayi ne wa'anda na gabanin uwayenku da kakanninsu da kakaninku kun sun rasa ruwa wurin suke zama su mai ruwan sam in sun rasa wata bukata wurin suke kawo bukata da wata matsalar ta same su ko bauta musu su ma bauta musu kai sai su koma bautar su mun gane ko Da wannan shine adalin kisa to sai malam zai ci gaba da mu ita warara na na dan kawo ta kan kadan sai ce wa yadda abin yake anna haula da kamsa lalle wa an ga mutane guda biyar mutanen kirki qaumun jama'a ne uyifu bis salami an san su da salaha mutanen kirki wal amr bil ma'ruf an san su da yin wa'azi umarni da abin da shari'a ke so wal nahyi anil munkari an san su da hannu game da abin da shari'a ba ta so wal ilmi an san su da riko da ilmi wal ibadatu da ibada amma tu bi sharin wahid sai suka rasu cikin wata daya sai ba ana samun wannan matsala akwai wasu shekaru da suka wuce a cikin shekarun duk wasu manyan-manyan malaman duniya da mutane ke dogaro da fatawarsu a duniya a cikin wannan shekarun malaman suka yi tarasuwa suka yi tarasuwa suka yi tarasuwa wasu shekara sai aka kawai tarasuwa manyan malaman duniya mun gane ko har sai ma ga tayi daidai da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a yi lokaci wani za a dauke ilimi a cikin dauke ilimin nan a ƙarshen duniya zai zan ta hanyar dauke malamai wanda ake dogaro da su a ilimi ilimi na gaskiya ba ilimi na muna malamai ba sai suka rasu cikin wata ɗaya da suka rasu cikin wata ɗaya fa ta qaumun min ƙasin alaihim fi ne, min da mauti sai jama'a su suka ji tsoron na ƙasar da za ta wari gare su cikin addininsu, a cikin wato eh, game da mutuwa an ga mutane bayan sun mutu na ƙasa sai ta same su su wara, sai suka turan ka batun butumin su butun shi ne nan bakin kawai gidan sarki can shekarun baya wajajen wato shekara kamar irin da bere akwai shi an yi shi na ɗan dan da lokacin da aka yi shi ga ɗauke shi ko amma bai ga shi ya yi a'a ya yi goma gore malam da ya ce goma ƙwarai a'a yau wannan wannan na ka sanin ka shekara mai wani to kamar wannan to sai a yi batun mutumin mutum gashi in ka san shi da kamata wannan surar ta sai tsara shi ka kalle shi ga wasu kashi da tsara shi da komai shi ne to ai yanzu wasu kasashe yana yin wannan to sai suka yi su ya amince da su kawai suka zo suka kakkafa wuraren zaman su ko wuraren ibadar su dan tana wasa in gane ko dan ka samu na kasa addinin su wa abadallahi inda suka zan suna bautar Allah a wurin su walam ya abaduhu basu bauta musu ba su a zamanin su basu bauta musu ba sun kakkafa su ne dan tarihi kamar yanzu ne ka aje hoto dan tarihi kun gane ko Sun maja a qarnun A. sai wani karni ya zo fa kana ta'zimuhum li ulaika salihina ashadd min al-qarn al-awwal sai zan girmama da suke ma wannan mutum bitimi na mutane salihai ya yi tsanani bisa ga karnin farko sai suna girmama su fiye da wancan karni na farko ma da ya kafa su gaira annahu ma wajen bil ibada lahu bil ibadati lahu sai dai su ma ba su kanta ba wajen su bauta musu sun matsalar zamanu sannan zamani ya ƙara tsawo ne aka tafi shekaru suka tafi wa mata ahlul ilimi wal badani sai ma buta ilimi da farla sai da suka wuce suka rasu zamani ya tahi wa bakiyal jahiluna sai da aka yi saura sai jahilci sai jahilai sai jahilai da jahilcin su alka shaitan fi kulubi sai ka wuce dan yaje wa cikin zakatan cewa anna ulaika salihin ku sani wa'an mutane salihai ko gani ta'ala man qablakum su wanda suka kasance gabanin ku yastashfa'una bihi ila Allah da su suke neman ceto zuwa ga Allah in sun rasa wata wata bukata ta su fa abada humul jahiluna ai to sai jahilai suka shiga bautar su min dunillahi suka shiga bautar su bar Allah yan an rasa ruwa sai a roke su duk wani abu na bukata a yi wurin su fa arsalallahu ilayhi nuhan sai Allah aika annabi zuwa gare su asalin aiko manzanni kun ji shi mun gane ko shine malam ke sai ya gaya mu menene asalin aiko manzo sai ya aiko annabi nuhu zuwa ga wa'anga mutane dan mi bi ruddahum ila dinil islam dan ya maido su zuwa ga addinin musulunci allazi kana alaihi adamu wa zurriyatu asharata quruni wanda shine adamu ya kasance a kan shi da shi da zura'a sai har shekara wato duhu kenan karni ne eh, karni 10 shine shekara ta qabla tabdili a wanda kasance kan shi shi adamu da zura'a shi Eh, karni goma gabanin a hurhura addini gabanin su su hurhura addini fa kana shamil umami ba da zalika ma qaddaba Allahu alaina bi akan qadar sai zan halin da al'umma ta kasance bayan haka shine abinda Allah ya karanta da mu a cikin Alƙur'ani cikin kisoshi mafiya kun ji asalin da Annabi Nuhu ya zo yana kiran su zuwa ga su dawo su addinin musulunci na gaskiya to shine sai wasu daga cikin su suka kangare cikin jahilan masu bautar wa'ancan kowa sai ya kira da ya masa nasiha ya ce wanga mutumin wai shi Nuhu da ya zo yana ce muku wai ku zo ga wani addini na Allah na kaza la ta garin na hali haka kar ku bar ga abubuwan bautar ta ka ga mutane ne sadai mutanen kirki amma yanzu an komo ana ce musu abubuwan bauta saboda jahilci shi yasa addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutum mutumi kwata kwata a karya shi dai inda yake ya haramta hoto ya haramta duk wani abu da za a kai ana kallon shi ana girmama shi saboda gobe ya zama abin bauta da mutanen da su ba, wanda ba san me yasa ka aji su ba biya da jikoki ba sai mutum ya kira dan shi ce to ina muku wasiya ko bayan na mutu la ali alihatakum kar ku bar wa'anga abin bauta ta ku wala na wadda kar ku bar wadda shi wadda asali sunan mutumin kirki wala suwa kar ku bar suwa ku ci gaba da bautar su wala ya guza kar ku bar ya guza wa ya uka kar ku bar ya uka wa nasara kar ku bar nasara sunaye ne na mutanen kirki Tanda, wanda sai kira mutane ga addini amma yanzu ga su an maida su abin bauta ta hanyar an kawo mutum mutumin su an bari sai dan ba rabban tsoho bane dubara shi yawa gare ta muriba shehu usman dan hodi malami ne wanda ya kira daga tauhidi a nan kasar Najeriya da Nijar ya kira akan tauhidi ya kira ga tsarkar da mutane ga bidiyoyi amma sai da ya komo aka maida shi abin bauta da ka wasa daga ta shehu dan hodi ko ba haka nan ba sai da mutane shi dan ya zo sassa koma suka maida shi ka kira shi a agaje ka ya rasu yana tabbatar da kabarin shi amma kana nan maradin ka ce wadawa sai ka shefa dan godiyo za a bari ka taimake ni kadin wadi a kabarin ba bari ba na ta wasu suka mai da kabarin shi ma wurin aikin hajji sai ka je hubbarin shi aje ana tawafi kamar ana tawafi da Ka'aba ni na je na ga kabarin riga irin ta Ka'aba ma aka sanda dan dai tsananin shi shekan dai wato sai ya da ku kun bi irin hanyar shi kadda ya rasa ko ka samu bai ne samu ka a ko ka samu yan baka? ko dai bai tsanda kai daga jarata aljanna ba ka samu rabuwa wajen shiga aljanna ta bai mm, ne na banna ko ka ta mm. Allah ka taimake mu wannan malamai Allah ka ji kansu Allah ka jabarta musu kokarin ne suke tsamo mu daga da zai biyar da shi dan ke samu mutane asali na gabanin mu wanda suka bada ga abin da ya fadar da su mu hannun ka ne mai sanda kar mu fada wata haddatul umam sai al'ummomi suka biyo juna baya kama fi sunan anin nabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda yake cikin littattafai na na na eh, ashabu sunan yana abu da fil muzin sahib al majah sunan yake cewa ashabu sunan anin nabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda hadisi yazo cikin wannan littattafai daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle shi ya ce an antum tuwaffuna sab'ina ummatan ku ku ne ciko na al'umma saba'in antum khairuha wa akramuha ala Allah tabaraka wa ta'ala amma ku ku ne mahiya alherin dukkan al'ummomin ku ne mahi karamci bisa ga dukkan kowace al'umma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi Ahmad ya tarji cikin musulun nashi hadisi wato eh, Tirmidhi ya tarji cikin sunan nashi Ibn Majah ya tarji cikin sunan nashi daga hadisin Muawiya ibn Haida radiyallahu anhu kuma na tarji ne Albani ya hasana hadisin cikin sahih Jami yana an nuna al'umma ne na bin al'umma al'umma ne na bin al'umma ta kowane annabi ta har aka zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuni bi ya al'umma da Allah ya tarda su dan su amfani mutanen duniya ta hanyar da'awa to haka balladin Adam alaihi salam tun daga annabi Adam alaihi salam ila an kuti matil umam har zuwa da aka cike al'ummomi bi hadhihi al da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Allah wasallam allati tammat biha al-umam wadda da ita ce al'ummomi suka cika saba'ina ummata al'umma saba'in wa qutimar rusul al aka cike jerin manzanni masu karamci da khairihim aka cike su da aiko mahihicin su wa imamihi shugaban su Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalina mahihicin annabawa da manzanni baki da bi qaulillahi azza wa jalla dan wada Allah azza wa jalla da yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wancan manzanni baki daya da aka ambata muku min yi sashen su da daga sashi minhum daga cikin su akwai wanda ya samu daraja minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi ba wa su da tsakani kamar annabi Musa wa rafa ba'dahum darajatan sai a gadarce bayani na Allah yake ya tsaga darajojin sashi da suka tashi suratul baqara aya ta 254 kenan Allah eh, mala yace wa idza zakara Allah tabaaraka wa ta'ala fadala ba'd ar-rusuli tanda da Allah ya ambaci falalan da ke ga sashen manzanni ala ba'dun bisa ga sashi fa innahu to kusani la yufahamu min hadha at-taqdiri wujuda naqatin ila qiyati to wannan ba za a fahimta cewa karkashin wannan hihitawa a ce an samu wata nakasa kenan ga wani saura daga cikin manzannin in an ce wani shi ke sama ga manzanni ba yana nuna wa'anda ya yi su sun samu nakasa ba bal a'a kulluhum ala janibin azim min al-fadl kowanne yana bisa ga nashi gehe mai girma na falala wal wal huda da alheri da shari'a walakin Allah wa wa Allah ya hukunta haka da hikimar da adalcin shi da falalatai da jinkan sai ya hukunta an yi fadda da ba'da rusuli ala ba'da ya hihi ta wani sashi na manzanni bisa ga wani sashi wa ba da makhluqatihi ala ba'd yahihi ta wani sashi na wata halitta tashi bisa ga wata halitta hikmatan minhu dan wata hikima daga gare shi wa adala dan adalci wa rahmatan minhu dan jin kai daga wajen shi wa fadala dan falala la yas'al amma yaf'al ba a tambaye shi me yasa ka aikata kaza wal ibadu hum al mas'ulun su bai su ne sun aikata wani abu ake ganin ya saba ma hankali sai ce me yasa suka yi amma shi Allah ba a tambaye shi haka saboda haka irin misalin da muka ba mutane ba darajar su dai ba bale mahihitan halitta manzanni ba darajar su ɗaya ba halittun Allah duka ya yi ta wata halitta musu da wata halitta wannan dai hikimar shi idan adalci su ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yajibu an tuhina bi jami'il mursalin ala qadir al-ijma' wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala qadir al-taqdir ina da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne akan ta kai imani da dukkanin manzanni baki daya akan hanya in an dunkule su duka sannan kuma da yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga ikon da Allah ya ba shi sannan kuma wa wujubil ittiba'i da wajibin yin biyayya wallahu allamana zalika Allah ya sanar da mu haka wa amara na bihi kuma ya umarce mu da haka tafsiri ne ko eh ala sabili tafsiri bisa ga hanyar rarrabewa sai eh, tafsiri ba tafsiri ba wujubil ittiba'i da wajarcin biyayya wallahu allamana zalika Allah ya koyar da mu wannan wa na bi kuma ya sanar da ya umarce mu da shi bi kaulihi ta'ala sun wada Allah ta'ala ya umarce mu ya biyayya ga manzanni baki da da kuma imani da su sai ya ce qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومثلها قوله قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير wannan ayoyin Allah ya yi umarni a yi iman da manzanni baki ne. To ce kun yi imani da Allah da abin da ya sabkar zuwa gare mu to dai mun yi imani da Allah da abin da ya sarkar zuwa gare mu na littafi da abin da ya sarkar zuwa ga annabi Ibrahima da annabi Isma'ila da annabi Ishaqa da annabi Yaquba da jikokinsu da abin da ya sarkar ga annabi Musa da annabi Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim kayadun kale da duk abin da ya aiko annaba da shi abin da ya ba annaba daga ubangijinsu in iman da shi ba shi dai la nufarriqu baina ahadin minhum ba ba rabi ya tsakanin su ne da wani annabi ce mun iman da shi ba a a mu umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun iman da annabawa ba shi dai wala da muslimuna mu masu yi kauya ne ga magana maganar Allah suratul baqara a ta 136 misalin ta tazo a cikin kuma dai bakarar inda yake amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minin manzo yayi imani annabi Muhammad sun alaihi ma. da abinda aka saukar zuwa gare shi na alqur'ani da ubangiji wal mu'minuna su mu'minai sun yi imani da haka kullun dukkan su tanwini da iwat kulluhum dukkan su amanna billahi amana billahi dukkan su sun yi imani da Allah wa malaikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi kun ga nau'uka na rukunin musulmi rukunin imani ko la nufarriqu bain ahadin min rusulihi ba mu rabewa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah mu kore wani mace da mun imani shi ba a'a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta rubuta dukkan kowanne annabi da Allah ya aiko wa qalu sami'na wa ta'ana suka ce mun ji mun yarda mun yi biyayya faranaka muna neman gafara ka rabbana ya ubangiji mu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka take wannan ma suratul baqara ta 182 hadi akidul muslimina allazina arafu ba da yace to wannan ita ce akidar musulmi wanda suka san musuluncin su ita ce akidar musulmi wanda suka san musuluncin su ba wai kai kiran kanka musulmi baka san me akidar ka ba na ce me akidar musulunci baka sani ba da ya kamata kana tashi kana dinsumewa cikin jirin jahilci ka kiran kuma malamai wannan kana kiran kai ganin kake kai ma kai ne ilimi ma ne wa harasu alayhi wanda suke da kwadai akan addinin su wannan ita ce da su wa amilu bi mukuta garu wanda suke aiki da abin da shine musulunci ya nema a aiki wa amanu bil mursalina umuman sun yi imani da manzanni baki daya wa bi risalati muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsila kuma sun yi imani da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a dunkule da rarrabe ala muradillahi bisa ga yadda Allah ke nihi wa na hajji rasulullahi sallallahu alaihi Salama? da irin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika bil iman bil qur'an al karim wannan da yin imani da alqur'ani mai girma wa inayati bihi wa tilawatihi hatta tilawati da kula da shi da runguma shi da karanta shi hakikanin yadda ya cancanta a karanta shi wa fahmi ma'anihi da fahimtar ma'anonin shi li'annahu mirasuhum dan shi shine abin gadan da suka gada كما قال الله عز وجل ريد الله رضي عز وجل يأتي ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك فضل الله فضل كبير أتكلم وتزور فاطر الآية 32 yake sannan muka gadar da littafin mu da bayan mu wanda muka zaba wa min zalimin li nafsi sai su akwai mai zalunta kai shi ga shi na musulunci ko ya kasa wato ko ya dora aikata wasu abubuwa na makaruhai ko wani abu da ya koyi zan ko karatun Qur'ani ko tsare wajibobi wa minhum muqta sidq daga cikin su akwai mai tsakatsaki wa minhum sabiqun bil khairat da izinin Allah daga cikin su akwai mai tserewa da alherai ko mai tserewa da aikin alherai da izinin Allah izinin Allah zalika huwa al-fadl al-kabir wannan in ce falala mai girma wannan ma abu ta Qur'ani wato mutum wanda ya tsare wajibobi ya tsare musahabbai ya kiyaye haramomi kaba'irai ya kiyaye makaruhai zai zama daidai da wanda ba wannan ba to ta hanyar nan ne tsere ke tsakanin musulmi ma abuta qur'ani ko in ka dauki makarantar Alkur'ani ma abuta su ma sai ka dauki tafsirin ibn kathir sai ka karkata maka su a fasara wannan aya wa huwa ina Alkur'ani? ni da sahabihi da umma Ni abin gado ne na wannan al'umma da ta gada wa min mafakirha yana daga cikin abin alfaharin wa ga al'umma fa yajibu an ta'tazza bihi to yana zama wajibi shi ne za ta ta'izza da shi za ta karfafa da shi kama ta'ala azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla yake wa innahu la zikrun laka wa liqaumika alqur'ani shine abin ambatanka a duniya shine darajarka a duniya kuma shine darajar al'ummarka ai sharfu shine darajarka azimin lin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan daraja mai girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kaumihi kuma ga mutanen shi mabiya ne wa sauka tusaduna yace kuma za a tambaye su gobe kiyama ai an za a tambaye su game da alqur'anin nan wa amma ja'a bihi za a tambaye yesu game da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na Alƙur'ani kuma a tambaye su game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala subhanahu kuma Allah ya ce لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون سورة الأنبياء آية تقول يأتي mun من سبكتك littafi zuwa gare ka zuwa gare ku wanda yake fihi bikirku cikin shi akwai ambata kuma na cikin shi akwai daraja abala ta ki nuna tun ba ku tsaya ku zama masu hankali ko sa hankalin ku lura da abin da ke cikin littafin nan ku lura da darajar da ya zo muku a duniya musulman duniya ba su da abin alfahari a duniya yau kamar littafin su yau wanda duniya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya ilimi ce to sai ya zama littafin musulmi shine mai koyarwa na hikima da balaga da fasaha da ija da dukkan wani ilimi na duniya babu wani abu na farkon duniya da ƙarshen duniya da duk wani abu da ake bukata na ilimin zamani ba sai alkur'ani ya tattaro shi ba shi alqur'ani ya nuni gare shi ala wa huwa alqur'an kitabu hadhihi al-umma littafin wannan al'umma shi a darajarta in ka so zarta shi ta so zarta darajarta in inganta shi ta mutunta shi ta mutunta darajarta wa qad ja'ala Allah tabaaraka wa ta'ala siwaran wa ayati wa alfazan wa yasiratan Allah ya sanya surorin da ayoyin Qur'ani da lafazan Qur'ani suka zama masu saukin karantawa masu sauki ga kowane mutumin da zai zan yana son karanta wannan Qur'ani wa azzama nafsuhu bil tafaqquhi fi ayati yadda da mutum kan shi yayi tafaqquhi yayi fikihu cikin ayoyi. sai Allah ya sarrafa shi ya zama mai sauki kamar qala sallallahu kamar qala azza wa jalla kamar da Allah azza wa jalla yake da kada ya sarrafa